ne kuma shi Qur'ani ba ruwan shi baya faɗan suna sai da ya faɗi siffa duk wanda siffa da Qur'ani ya faɗa ya faɗa kan shi to da shi ake yi ba tare da sai an faɗi sunan shi ba idan dai aka bayanin abu sai ya zama na bayanin nan ya gazgata a kanka to da kai Qur'ani yake yi to da shi Qur'ani ya fi ƙarfin kowaye yau ba zai shakkan faɗan kowaye ba amma dai za ga al'adan ƙur'ani bai saba faɗan suna ba domin da yana faɗan suna da yanzu ƙur'ani ya zama na da saboda wanda aka yi ta faɗan su ɗin sun rasu sai ya zama kawai ya zama littafan waɗanda suka riga suka rasu ne suna cikin kabari a sai ƙur'ani a hikiman shi ya zama ba haka yake yi ba shi a tadin shi zai ce ne wane ko kuma wance wanda te kaza te kaza te kaza te kaza to tun ranar da wannan ayan ta sauka akwai wani ƙa'ida sukan ce al'ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab yau abin da ake lura mene aya ta faɗa